kakakin rundunar 'yan sandan jihar asp imanin osuku ya shaida manema labarai ta wata raho cewa waɗannan mutane sun gamu da su ne sakamakon tashin waɗannan bama-bamai wanda ya auku a wurare daban-daban guda hudu kama daga bakin masallaci da ke anguwa ajilari da kuma ajilari tsallake da wani wuri da ake cajin waya da kuma wani gidan kallo da ke anguwar gomari haka zalika wata majiya daga asibiti a garin maiduguri sun shaida mun cewa adadin mutanen da suka mutu ya ma hamsin da shida wadda ke nuna da cewa an samu karuwar mutane biyu kenan bayan mutane hamsin da hudu da ake da su da farko na dai ziyarci wannan anguwa inda aka samu wannan tashin bom din na jiya inda mutanen da ke wannan anguwa suka shaida mini yadda abubuwan yau kana kamar haka abubakar umar eh to mu muna zaune a nan da abokanan mu gaba daya ni na tashi na je wajen mai naman can kafin na dawo ko sai muka ji bombin na masallaci ne ya fara amsa bayan na tsallake ya amsa mun zo nan wajen na nan ma kuma ya sake amsawa a nan wajen mun zo mun duba muka ga abokanan mu ne wani muka sani ma mutum takwas ne wanda wani ba mu sani ba sai kan mace ɗaya da muka samu bayan isha abin ya faru sunana alhaji bukar ibrahim ilan jijiyar ciyawa muna tsaye kan layin jirgi muna kan aiki muka zo muka ji kara daya ya tashi a masallaci ya kashe mutanen masallaci gaba daya a nan ma ya zo ya kashe mun yara na abokanan aiki su biliyan jijjef sama da bakwai abdulhamid musa kucin da abin zai faru mun rabu da wannan mai shago na kan kwana wannan mun yi magana da suna kawo dabbobi ya ce akan gudanar zan su sami dabbobi a auno zan sami to mun rabu da shi kenan ina tsallakawa ne shi abin ya faru mun zo mun duba gaba ɗaya su kwandam su na magawaki barin mu je din mana arga mutum 18 ga a lokacin da dare ma lokacin da ake abu eh anan wajen anan anan a tsakiya ta banda tsallaken cin wani wani bunda suka fi 17 ne ta 18 na irga nan wajen gawacin mutane bashir dauda gani na uwa daya uwa daya ana ce mata akwai kuma yaran goma da yawa wanda sun manoma mai garba muna cin abinci a nan wajen suka zo suka wurga gwamnan suka wuce mota da wuri sun kashe mana mutane da yawa da kuma kannan mu yan anguwa da dama wasu mazauna anguwar a jilari kenan ke bayyana mu yadda aka samu tashin bom na jiya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da hamsin wanda har yanzu dai babu wanda dauki alhakin tada wannan bamabumai ko da suke a yan gungiyar boko haram kan tada irin waɗannan mai a baya wannan anguwa dai yanzu haka a cike yake jimami dan yadda aka samu asarar rayuka masu yawan gaske haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya